Gwamnatin jihar Niger ta ce ta soke sayar da kujerun aikin hajjin bana da ma'aikatar alhazan jihar ta sayarwa masu bukatar zuwa aikin hajjin. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta gano irin taɓar gaza tare da cuwacuwar da aka tafka a lokacin sai da kujerun aikin hajjin A taron majalisar zartarwar jihar Niger ne dai gwamnatin jihar ta ɗauki wannan mataki. Mr. Jonathan Vatsa shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar ya yi ƙarin haske akan wannan mataki da suka ɗauka. Wannan fom ɗin da muka soke, koke-koken da muka ji ga mutane, bayan cin hanci da irin magudin da aka yi cikin wa'annan sai da fom ɗin ba iyaka. Fom ɗin, masu sai da fom ɗin, masu ba da fom ɗin, wani wuri sai ka bada dubu ɗari biyu kafin a baka fom ba ka saya ba kenan su hukuma alhazai kenan eh, eh sai ka bada akwai ni laka gamen da wani ma ya zo ya ce ya bada dubu ɗari biyu da hamsin kafin ya bada fom suna sai da fom ɗin kenan akwai ma to wanda ma ta yi ɓaci an gan fom ɗinmu a Kano an gan fom ɗinmu a Kaduna fom ɗin haji na naida eh, fom ɗin haji na naida an kai can za a je a sayar wanda suka riga suka sai ya za su yi kenan yanzu tsarin da muka ɗauko an naɗa kwamiti kwamiti ɗin nan kuma duk waɗanda suka riga suka saya waɗanda lalle an amince za su karbi sabon fom za kwamiti ɗin za su ba su fom amma ba yanda ake saidawa da ba kamar wanda suka yi cuwa-cuwa suka saye wa'anda suka yi cuwa-cuwa suka saye kan za su yi kuka da kansu su kan za su yi kuka da kansu da dama daga cikin al'ummar jihar Niger dai sun yi maraba da wannan mataki musamman ganin yadda aka dadi ana zargin ma'aikatar alhazan jihar Niger da yin cuwa-cuwa a lokacin sai da kujerun aikin hajjin Alhaji Mustapha Olsuto ga abin da yake cewa To a game da hukuma alhazai gaskiya sai ka ga wanda suka dace a basu kujerun nan ba su ake ba ba sai kawai a rarraba mutane su je su kama sayarwa ya zama kamar wani kasuwanci sai ga ana sai da fam dubu hamsin dubu dari dubu dari da hamsin. Wannan mataki na eh, soke sai da mu kowa ma kana ga zai taimaka? A zai taimaka mana tunda in aka ce an dawo da fam ɗin sai a ba wanda ya dace. To na kira sakataren ma'aikatar alhazan jihar Niger, Sheikh Musa Ibrahim inda ya ce ko da yake dawowarsa kenan daga ƙasar Saudi Arabia kuma a yanzu haka an sanar da shi cewa an canza mashi wurin aiki amma dai wannan matsalar ba daga wajensu ba ne daga can matakin ƙananan hukumomi ne inda suka tura kujerun domin a sayarwa jama'a kamar yadda ya yi ƙarin bayani. local because we distributed the forms to them Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.